daga farko dai muna yi ma 'yan jarida godiya da suka yi da fifi suka haɗu a wannan babban taro na manema labarai da muka kira a ranar yau bayan wani zama na musamman da ta yi a ranar 25 ga wannan wata da muke ciki da kuma halartar lahirin ma'aikatan gidan reduka da talabijin na niger babbar kungiyar nan ta kwarago ta 'yan jarida wadda ake ce ma sinapen ta amince ta gudanar da wannan babban taro na manema labarai daga farko sanin kowa ne cewa kahin a aiwatar da juyin mulki na ranar 26 ga watan juye kafafen yada labarai musamman ma ma'aikata na kafafen yada labarai suna cikin wani hali na halin haƙula'i tare da rashin mutunta aikin da suke yi tare da mutunta karan kansu da kuma biyan su alawuskinsu eh, a lokacin da ya kamata to wannan juyin milki na ranar 26 ga watan juyin shekara ta 2023 ya ƙara haɓaka wannan al'amari tare da tafiyar ƙungiyoyi da dama na ƙasa da ƙasa wanda ya kawo gibi ko kuma na ƙasu bisa kan yadda su waɗannan kafafen yada labarai suke samun kuɗaɗensu na shiga wannan kuma abin da kuma ya ƙara shi akwai rashin imani da rashin adalci na waɗansu masu gidajen rediyo da talabijin da kuma waɗansu masu kula da waɗannan gidan rediyo da talabijin waɗanda suke sa ma'aikatansu a cikin kunci suna jin bakin cikin su biya su bayan sun gudanar da aikinsu a ƙarshen wata sannan kuma a sanin kowa ne cewa a halin da ake ciki akwai ababe waɗanda suke wakana a gidan rediyo da talabijin waɗanda mu muka ce ba mu amince da su ba yau kuma ba za mu amince da su ba gobe alal misali kana iya kai shekara goma ko kuma hiye da haka nan amma ana baka kama kuɗaɗen da bai taka kara karya ba kuɗaɗen da ba za su baka damar ka shiga taksi ko kuma ka sa ma mashin kinka mai ka zo wurin aikin ba sannan kuma ana son ka gudanar da aikin ka yadda ya kamata alhali kuwa ba a ma baka kayan aikin da suka wajaba ba waɗanda suka mata a ce an baka domin gudanar da aikin ka na jarida salum alum sannan kuma wani abu da muke gani a nan ana yin shi a ɓoye mai su san da cewa mu 'yan jarida da ma'aikatan 'yan jarida da kameraman da takanisiyan mun san da shi alal misali za ka ga an ɗauke ka a matsayin ma'aikatan 'yan jarida ka kwashe shekaru biyar shidda ko shekara goma ko fiye da haka na kai kana aiki a matsayinka na ɗan jarida ko kuma ma'aikaci wanda ya kware wanda ya iya komi amma a saman takarda kai mai koyo ne kai stajar ne saboda idan misali aka kawo wata babban ma'aikata ko kuma wata ma'aikata tana son ta ɗauki ma'aikaci idan aka tambaye ka takarda abinda ake ce ma certificate de travail ka kai sai su baka ta wadda kai koyo ne kai saboda haka nan ita kuma ma'aikatar ba za ta amince da kai ba saboda kai baka kasance ma'aikacin aikin jarida ba a can baya to saboda haka ne muka ce dangane da duka waɗannan ababe da ke faruwa muna ƙara kira da babban murya da cnsp da ita kuma wayannan wasu masu gidajen rediyo da talabijin da ma wayanda suka sa gaba cewa da 'yan su abu na harko muna tir da allah wadai da wannan hali mawuyaci wanda su wayannan masu gidajen rediyo da talabijin suka saka 'yan jarida da ma'aikatan jarida a cikin halin da suke ciki a halin yanzu abu na biyu muna kira muna ba da umarni da cewa dole ne a biya 'yan jarida da ma'aikatan duka alawus abinda muke ce ma salar na duka watannin da suka shuɗe alal misali a gidajen 'yan jarida a halin yanzu da muke da su akwai wayanda suna da wata eh, shidda akwai wayanda suna da shekara guda akwai wayanda ba su da ma salar akwai kuma wayanda muna jinjina musu wayanda ba su wuce wata biyu ba suna suna iyaka ƙoƙarinsu domin ganin cewa sun biya ma'aikatan su. abu na uku kuma muna ƙara kira da babban murya na cewa dole ne a mutunta abinda ake ce ma code de travail ko kuma kundin aiki ƙasar niger ƙasa ce mai yanci ba ƙasa ce wadda take ayyukan ta kara zube ba akwai ka'idodin da ya kamata a ce lokacin da ya kamata ka yi stage lokacin da ya kamata a baka kwantara wadda ta gwadi ta isai akwai kuma lokacin da ya kamata a baka kwantara eh, ta dindindin da dai sauransu to dole ne muka cewa a mutunta wannan sannan kuma abu na hudu muka cewa muna ƙara kira da babban murya dole ne a ƙara dibawa yanayin da 'yan jarida da ma'aikatan 'yan jarida suke gudanar da ayyukansu musamman a gidajen rediyo da talabijin namu na ƙasarmu ta nishar sannan kuma abu na biyar muka ce alal misali eh, dole ne a ce ma'aikatan sun ja hankalin eh, manyansu domin su sa su a cikin yanayin da ya kamata domin gudanar da aiki saboda muna gani ana cewa akwai matsalar kuɗi amma kuma waɗansu masu gidajen rediyo da talabijin suna gudanar da rayuwa kamar ta ɗiyan sarakai sannan kuma eh, abu na gaba muka ce eh, muna kira da babban murya da hukumomi musamman na cnsp tunda sun ce suna yi ne domin talakawa to mu talakawa muna kiran su da babban murya na cewa waɗannan kuɗaɗe da ake bada wayanda ake ce ma funded a la press domin a tallafa ma 'yan jarida sanin kowa ne mun san kuɗaɗen yadda ake eh, walakanta su ba a bada su yadda ya kamata to muka ce dole ne wannan kuɗaɗe a halin yanzu a saka su ta hanyar da za a biya ma'aikatan gidajen 'yan jarida a halin yanzu duka kudaden su na salar ko kuma a rere waɗanda ba a biya su ba to dole ne a biya su har